ya sallama ya shagala ya sallame sun masajjada da ba komai ya yi daidai ba sun masallama sannan sai sallame yaya wannan magana sallama ka haka ta yi ko ba ta yi ba ai tambaya ne ko amsa yake badawa kamar tambaya yake badawa badawa idan liman ya rafkana sallama ya ya sallama to sallamarsa irin sallama sallah ka gani sallaman da zai irin ta sallah ce ba wai sallaman sujada sajada ta bambanta daga sallaman sallah ba da irin su daya ce yake imami ne ya shagala sai ya abun nan ne yake da suna yin sujada ya sallame to sallama ka ba min ba'da jodi hili sahi ka he kabbala zalika shi kenan eh ban ji ba eh wuri bayyana sallaman ba kaga in sallama sallah ba ana bayyana ta ba to ita ma ta sajada kalli haka ta sajada ka wa man khalfahu suma yusallimuna min ba'di sujudi sawi mamun sama irin sujadar da suka irin sallamewa da suka yi yayin da suka bi shi sallah irin ta za a fake yi shi kenan to sai na yau ibn wahab yace an sa'id bin abi ayyub an an zaharata bin ma'bad al-qurashi annahu ra'a sa'id bin al-musayyib ya ga sa'id dan musayyib yusallimu an yaminihi wa an yasarihi shi yadda yakan yi sai sallame dama ya sallame hagu ko ثم يرد على الإمام سيميدا ودليما kaga sallama uku ne da yanzu ake magana wanda aka sani ba abinda da muka sani sai sallame dama ya fita daga sallah ya yi wa liman sallama sai sallame a hagunsa ko shi ko sa'idu sai sallame dama ya sallame hagu sai ya mai dawa da liman kaga ukun da yana nan kenan ya ruddu alal imami wa kana maliku ya akhadhu bihi thumma tarakahu da haka maliku yake yi to amma daga baya sai ya bari ya canza ya koma wannan wanda aka koya mana ibn wahab yace an yunus bin yazid anna abar zinadi akbarahu qala sami'tu kharija bin zaid bin sabit yu'ibu ala al-a'imma yana zargin imamai ko da zaman su da taslimi ba jiya hannun karanta wani na haru ba ko akan in mutum ya salla ne ya tashi makaruhi ne ya gaba da zama a wurin to na ji shi yana zargin mai ci gaba da zama bayan ya salla ne a inda ya sallama kala kana kanatil a'imma imamai sun kasance sa'ata tusallibu lokacin da suka sallame tankali umakanaha imama kan tashi daga inda suke ne kala ibn wahab wa balagani an ibn shihabin annaha sunna in an sallame a tashi daga wurin din kala ibn wahab wa kala ibn mas'ud radiyallahu anhu yajlisu ala radhi yakan zauna kaman wanda yake kan rushi mutum ya zauna a kan rushe khairul lahu min zalika ya fi da ita gaba da zama ka san dai ruhi bai zama ku kana zama ka ji ni aba za ka tashi to mutum ainihin ya zauna a kan rufi rushi ya cije ya cije idan haka ya fi dama dama da ya sallame ci gaba da zama wurin kaga mubalaga ne mubalaga kala wa balagani an abi bakar mai labari ya same ni daga bakar annahu kana idza sallama laka annahu ala radafi kamar yana kan dutse ne mai wuta hatta ya koma sai ya tashi a ya kuma a lokacin da ya zo ya hau kusan ya hau za a ce ya hau ne tun da shi ne farkon kuman annabi kuma ku dubi yadda suke girmama annabi Naka ya tsaya a inda annabi yake tsayawa ya sallah ina gama sallah lalura ne ya fa ya hau kai da annabi na nan da bai hau ba kuma ta tabbata haka tunda ya zo ya same shi ina sallah ai dai kyalla ido ya gano shi fice daga wannan tsaban da'a ne ga annabi da kaskantar da kai tunda aka mutum da'a da mu aikace aikace jin nauyin kayansa jin nauyin inda yake tsayawa akwai nau'in girmamawa daga haka ba wurin ake bautawa ba ganin girman mai wurin duk da yanzu mu babu maganan girma wannan zamani ya janyo mutum ya hannu da danki-danki, ya zauna a kan kujerarsa da ya zo ya kwanta kan gadon baban ko baban baya nan ya kwanta a kai kafin kuda ba a yaka ba ummi tana ta ce mamanmu ainihin tana nan lokacin da muka wani karatu ne can da tuma ke ce kun tukun santa tana ce ce wallahi har yanzu akwai gadon mamanmu na mijinta ba ma hawa kai don wanda ya sai hau kai gadon hmm? yanzu ka sai ka tada to ya'ya ne ke kwana a kai daga ran da ba ka nan kilan kana da tsaki biyu in ka tafi can za ka kwana to ya'yan ka za su kwana kan gadon ka ne don wasu an taɓa su kwana kai a sanin mu wurin alwalan baban ko zai wahala kaga dai addini ne ibada ne ba ka hawa zama a kai kai lola. ko malai hausa ga kai ka dan taɓa ƙauye eh? hmm? buta a hawa ne mutum wane mutum ai wannan butan ana iya saba maka buta wai inda iccen da aka ajiye masa inda ke zama yake alwala ta fa iccen ajiye yake ta na dan hmm? dutse eh. eh to to kowane da irin da alwala ko da ga wani da ka koma ka amma ba ka hawa tun gungume ya fi sauƙin samu to amma dai akwai dai musamman da ke zama yana alwala to ba ya ta zaka zama da kai alwala haka sai duka wannan ƙauyenci ne in kan shi ka zama jabbar sai ikon Allah ai ku ga yana sun zama jabbaran hmm? to baya wurin ba in yana ko yana ya kira shi a Lagos ana jin murya shi mutum zai yi to saboda aka tambaye shi ne sai saboda karawa da ke shi aka ce me da saboda ke shi da abubuwa to ba sa iya an tsawo shi suna da sai ni kasan da ya ta'i to to ga shi ne duka abubuwa su kaza a ni ba wana ni ba ni da girman gashi na'am karko kaga kaman wata iya kenan kai baka da girma kai iyayenka abinda suka sanya kuskure shi ma kuskure ne gyara musu ki ba wani marin ban da girman kai ke eh, baka da girman kai a yayanka amma baka da kunya kai kuma ka rufa tarbiyan babanku tarbiyan da bare shi ma ba shi kirkire ta ba daga baban su gado baban su ma daga baban su al'umma tarbiyya in tarbiyya ta rushe babu al'umma ai kan suna yanzu muna son mu wani abu ba dama ga jama'a kululu amma ga mushe ba zai ɗauko ba eh? ga mushe za ga gara ɗauko sai aka ce ku haɗu duk wanda suka fi yawa za su ɗauki wannan mushe shi da Allah ta yi mu ɗauko mushe ce ke mugu an ka ɗauko kai kaɗai za ka kuma daga barin Allah barin tarbiyya shi nan وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جلوسه بعد السلام بدعة بدا زمان أنا ولم بأن صلى فهي بدعة يا إخوانه نعم ما